assalamu alaikum radio television tambara gwamda kai irgo garan ukirbani irgo garan barkan da masu gine irko ta barakallahu a baya da ne cabun kuna wani studio a gwamna kan gara irko ni min nonda a fitina a tonya a zaro irko ni min wada ta sai dole ina na sai alarba kulu zaguru takin da minti waran za kalam ko bitu gu da minti waran za irka ga zarkai wani zaro ki ka irse fond go irsabi am toy kulkan da tirwan bai bai zai wani gwamda kai akti se dole madru fofuru wani sigrare gare wani arsalam bukai sai kai ne gir ko ni ya fani sugi lima kero fena kanu da gonon da min sare kuma da kankan da fitina da azaba irko ni nan tungura ni gano mi bisan min gaita le gano mi kan di boranda i bande irkan gicin di irko min no sola di indo ne hannu kan ko gigar arsilam gan ta ko mai ni nan gon ga hamba ne wai ni zaman di se bani wai gani ni no kalkan gon fera wande dar se kan go giga ke ki su bani hanna irko ni ma tabbatan di do ir fato ki se kan fato ko ni min war ke kyalar fondara irko ma bu feri irko ngor ko ngaba dan da findi wan ke ko irikuru miru wa fitina amiru wa tumia amiru wa zari amiru wa zakagar amiru wa ninjigar kan kuru ga chire ko nur wa chire ibare anniya anniya buka yingal no ir anniya hanno ilaleno borko anniya no te zara gadabu fitina re kirgo gumala bwana rado kirga tsgidir watelera ir ko na kamandi in jalla boga dai kul kan siyar salam tare la bayir ko ko dar salam tare ginam sari tibanda am ke fere ham dinge ga ka dai am sino mo sango ne arsalam bo yarne Okur vidak sem kasigratur nandu kamera dua hari dengan izu radio. Fondo beri sabi am tolo nuku kanu beri realisasi ono dua hari. Fonda iwa izu trawari fondo beri sabi am tolo nandu bebe nurdin. Dewan izu hal kaso radio. Fondo beri sabi am tolo usaini. Fondo beri sabi am ciri beri bo. Aiguan da aisyatu madam usaini wibar fumbanya. Wibar meranya anianya. aygogin bani fondi ko di sabi am tondo wonde fatumi di salay aygen wara se ga ambani ni mozane kar dukoci ay wona pdg ya zira ambani ne mi krabon arawat ko kerano zanka nay wa zanka barkan tay tanti irbo wona no ko kala bu chay bande kam ga chay kam barana arana ko karango wor fanay ay go garam ne anu kirbani ay go garam barkan da un um kun kire ya no su ko kan dare ko bisintina wona zanka sintina to tun to então, fofo ban samay matagaham ban samay matanoni mayo amin bukaima amin buran giri marganonise giri tachi giri taki nonise okobase gorrana fonongo sei sei sei mami sei wala jardin sei sei non gote wala jardin na fombo kurbin kurbin non go eto jardin non go ne matanaran na kurwana tantumai musulmanu ne to ko ba se to ni ke sere sita so ne to wuro ko bi ko bana wuri to terma to ko bu ma kuba to mai no ga kurba a mai no ga ma ga zan ya su ko bona to to kurba ko kurbi ma kurba kar ukuri birimo kuruba ukuri birimo kuruba ukuri birimo kuruba <laughs> to madalla amina buru mu mai da mai wani gafo ai gai mamu fo kan mai satu. ma satu to da mai dai papa ni papa kan mai ibu to damai mai koi ne Dutan tramatu. To da mai koi ne? Dusaiman. to salman ni bere no to da mai koi ne da ramla da ramla mo ni fo no ai bere to da mai koi ne ramla ni kai ne no ni to ran wala to da mai koi ne da haziya haziya da mai koi ne hajiya wani fo da ta rise ha hajiya wani mun mun wani kai no Ai kayo. To, madalla da mai kwai ne ga so. Ni kirga ni babba fofa babu kaina. Ni dan babu kaina. To ki a kinan gobin tonton shingo fuki. Ai gobe tonton shingo fu. To da mai kwai ne. Abang. Bora dai na kan ni fo bora kul ban mun kul bare kan ne ni fo gwa. Hey, bora ibandi ne sadiya yan. da eh, eh, surayya yan da hassan da usaini ni dirga liga no ni dirga liga to ko ba sai <laughs> to an goro to tun mu ka wandiya to fofo ni ginda san fofo mata ga am ba san mata ne ma ni mata உங்களுக்கு கீரம் அடிக்கணும் அரிசி கீருபு é கிளாஸ் தோணும் கோட்டி ஜெகட ஜெகட நஃபோ ஓஃபோ ஆ கிராண்ட் மாத்தர்னே கிராண்ட் மாத்தர்னே o கோல் ஃபோ கோல் உங்களுக்கு Garbado. Garbado, como assim? Oh, vim com seu situação eu não me vou provar. Aí tem uma situação Tem, tem uma. Uma citação. Aham. Mamãe. en voici main, Elle a cinq doigts, en voici deux, en voici trois. C'est ici mon petit bola, c'est comme vous C'est un c'est mon gros C'est comme C'est mon gros pouce pouce. C'est comme C'est mon gros. mango, pus-pus sena, regade mătua travai și acașe sunt sentimetri. Cocău, apăva să acocău, zăgăm să cam bidezene, că se de zămân de mă, în mango de învă, în loc orbote. To, mai de mai ne rugă să omul. Ai găitan făcă mai ma, ka ma gama ma To. Ai găi mai în ma mai ma te bătu. To. Ai găi de făcă mai ma usea. To. Ai găi de făcă mai ma asna. I can welcome my mama. Hey, hey. To. I can. Nike zuma bi hai nike kunkune. I can. I get tan fo. I get tan tan fo kam magarba. To. I get ma Amina. To. I get tan fo ma. Kamai ma Ramatu. To ko ba ayé kọtù kọ ma ẹ ma hàn ma. tó o ní mọ mọ gidi mẹta náà ma. ẹ ma ẹ ma awa. awa tó o kọba sí. tó o ma dé làgọrọ mu o mi kéré gọrọ kàní hẹrẹ. taa fofo. dansare. matuka am. kugaya. matuka ni maayo. rayana tu. rayana tu mayi. bubukar siddiku bubukar siddiku wufat bubukar siddiku ko ne e ko ya ni nan sai hay riyanatu laitan tiyaji a a ah riyanatu bubakar ahmad isaka mata ni nan sai to man rufe ni siddiku ko ne <laughs> to riya girmar garo ni sai eh. ni sita za kan ma min giro ke ni sita ga ma min giro gini margano nse class fo non gote sai non gote ya dinga ni gonda giri iya so zaman nan ne ga referrana to ma da lauko ba sai e kon fo non gote so mu alheri non gote non mon gudu ni gire mai iski bor se bor gire non alheri iski ni sai gire kan go ise a a abori ci wani man hangan no wallahi iski ski borsen giro to abori irkon te dai gogo mai miki aran saran girai zan aran saran girai dai biyo giri man kan garan sai to eh rayana ni gira si te sai ngo shamte to ni min binda san dugo mo ma ni mamma go giri gune ni tartiyan kul go gune gune da mami ha sha san min ginda imma te ta sha mama mama wasi mama Elle a cinq doigts. C'est lui. Ah, un voici deux. Un voici deux. Un voici trois. ci pour mon petit bonheur. C'est mon gros pouce Regardez mes doigts travailler. Chacun fait mon petit métier. Vous commencez, vous commencez. Chacun fait son petit métier. go gai pafo kan mabuba go tantan jimaru fo aigo tantarafiya fo aigo tantu maimun fo go tantan ibu fo aigo gogo fo tantan masudu fo aigo sadiya fo aigo suwayya fo aigo go hasan du sai ne yan fo ma da laima gogi fo aigo go tantu fo tantu fo Aunty Vivian. To, ko ba sai, ko ba sai. To, madina da mai ko ne? Eh, Dimani. Dimani an to. Hashim. Da Hashim da mai. Jumma don wakan ma Khadija. Ah, ko ba sai, ko ba sai. Masha Allah to, yara to ko goro. Mudingo wa wani ga. ko risabi to su sargo ya nan gora so ni mo ya nan gora so ne ne na gor ne ne du bala to fofo bos ha ba ni samai matuga ham ba ni samai matulo ni ma hashim sumana hashim sumana mai hashim suman zumari zumari amadu isaka <laughs> zumari wala <laughs> girmar girmar sai hasimin jiri jirgu jirgu no se ko ba se amma asuru jiri dunam serma ni jiri dunwa be bezo to class fere ko to mati seppe oh. a jiri yero se septem no bise to eh, ni gira siter se no ni chanteno ay chante to ter machin récitation ma main voici ma main eh. voici un eh, voici deux toi, c'est mon gros. C'est Lucie, mon petit. C'est Lucie, mon petit bonhomme. C'est mon gros pouce pouce qui, qui sert les hein? <laughs> euh, regardez mes doigts travailler. Regardez mes doigts travailler. Chacun fait son petit métier. Métier. On commence. <laughs> Eh, ailleurs, monsieur, je tu vas awani fun kuma in dole min da ngandi ne da sere mai zo ai no ko min don ngande ba sere sita sero zade ka mare si ke ga min ngande no kai me yar mai zo no ah, <laughs> ah, ngande ma chani o me barka ai no ma hai ni sero da agar don da ngande ne ke rano o ma da wani ke rano to ma da lare yana to to mai da mai fɔ a fasu ni ai go ga ta dam set so fo to ai go ga ma mu fo kan ma fatuma to ai I go ta wazai fo. Ta. I go ta tiramot fo. Ta. I go ta fo. Ta. I go ramla fo. Ta. I go sadi fo. Ta. I go suraya fo. Ta. I go hajiya fo. I go salman fo. Ta. I go tonton igu fo. Ta. I go tonton shingo fo. To da mai. Da ibere nana. To da mai ko ne. Da aida. da mai di inna da mai di joni da mai joni wo mai no ai kai ni kai no joni to ko ba se yani na ni ya mm. ah, ni ni ni ka popo mu mai morola a to aborin talakar gumin mai zo masha Allah wurko mar barka da limane amin amin aha to madalla <laughs> aga cera ma afon ga kai ne har afko fukai kulu kai kai kai kai kai ungiya Ejia. Ajiwa eh, basi gudu fofo. Ungwaya. Matagaham. Samaidai. Matarori mayo. Anifa. Anifa mai. Bubakar Ali. Anifa Bubakar Ali gini margalo ni se. Satta. Class foran gote. Sepe. Wokoba se. Ekol foran gote. Amite. Amite ron gote to aran directrice Mirjana to ni mlego ga furma. Ta to so niki recitation sero wani shante no bebe anifa recite to amma na min ginda san munin su te to terima recita sha ma to kan niki mari ufu recita sha ma Muhammad, mantu Muhammad ini Pak. Mame. Mame, Mame. mame. mame. mame. Elle a cinq doigts, un voici un, hein, un voici deux, un voici trois. Celui, c'est mon petit bonhomme, c'est mon gros pouce pouce Regardez-moi travailler. Regardez mes doigts. Regardez-moi. Ah, regardez mes doigts travailler. Regardez-moi mes. Regardez mes doigts. Regardez mes mm. doigts travailler, chacun sous métier. Chacun fait son petit métier. Chacun sous métier. Chacun fait. Chacun fait. Son petit métier. Son petit métier. Donc on commence, on commence. To Anifa Abubakar Ali, madame Nongofo. Aïe, Gogaï, maman, faut que ma Mirja. Aïe, Gogaï, faut que ma Abubakar. ai gogai tantifo kan matan ta hasiya to ai gogai kan matan tibalka ai gogai tanti jamilafo ai gogai tanti borofo aeroport ai gogai mami fo kan mama hazinya to ai go gai papi fo kan ma haj kan mama haza ai go gai kai fo kan ma islam islam to ai go gan gai izo fo kan ma na kadija ai go gai kai fo kan ma kausal Ego gaiken fukama Ismail. Ego gaiken fukama papi. To koba tu koba assim, assim? é se. To ko Tu, da ingero goro de de anifa ibo mani se Tu, ka goro. Gorno. É Gorno. To c'est bon. Aborde hum. en Tu, tá cas. Ta fofo. Ingoya. Matugam. Sanai. Matononi ma. Maryam. Maryam mai. Muhammadu. Maryam Muhammadu. Girma girma ni se. Se wita witan. Witan ni se class fere ni gote. Se en. Eh. Se en eh, école eh, wo fo. Sambu kwara. Sambu karton gire site no wani shanteno. Ay gire site no. To terma. Sabahul khairi madasati sabahul khairi wan nuri. إليك شكاك في الأمر أموتيرا وإلانا وكباسي تو مير مير ينقفو أي جاي تنتهاج يرفو أي جاي ممفو كم ما يوم السوداء أي جاي أي جاي بير زكريا وفو أي جاي بير زاك فو أي جاي بير وزيف فو أي جاي تنتي أي شوفو أي جاي تنتي aigai ti boro fo halima mhm. aigai mami fo mhm. aigai papi fo mhm. aigai tonton dulla fo aigai tonton yawu fo aigai kain fo kan manyo ma bushira to ko ba se kai kama aisha kwai ne da ismail da ismail kwai ne kai ne yanzu to a bori madalla isa bu fonda godi ma to madalla ka bu goro ko goro na gora to madalla ka mun hmm, biya sappe ha masha Allah <laughs> fofo Gani samai. Mata gam. Samai da. Mata nani mayo. Aishatu. Aishatu mai. Idrissa. il Idrissa, quel 7 ans. École Fouan Gauthier. Madina 5. Classe Fou. CP. CP, quoi c'est Regarde si quel seigneur là, Aïcha. Agressité. Totalement. Récitation. Ma main. Voici. Elle a cinq doigts plus découragé le plus. Le diable, Voici deux, un voici trois. Celui-ci, mon petit bonhomme, c'est mon gros gros pouce pouce qui s'énerve. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. On commence. Mashallah, Aïcha, Aïcha, félicitations, comme vous. Mon nom de Mouanila. Et madame. Alors, madame, votre nom Balkisa. O ko bi ma dan Balkisa sai a kokar biyo. Eh so mai da mai ne ga fu Aisha. Ai ga tantu fo kan ma Biba. Aha. Ai ga tantu fo kan ma Zara. Aha. Ai ga tantan fo kan ma Shebu. Aha. Ai ga kan fo kan ma Ali. Aha. Ai ga ber fo kan ma Habibu. Aha. Ai ga kan fo kan ma Adnan. Aha. Ai ga ber fo kan ma faiza egay beer fo kama jibo egay tonton fo kama ibrahim ta tá. egay papu fo kama ide ta tá. egay mamu fo kama rahina ta tá. egay Egai mami fokan gogan kare. Egai tante fokan ma romana. Egai tante fokan ma samira. Tô, ko Ito ba sa gino na na ay siya ni Kokori. Ito mo ka ikong gawagawa ay gawa tira. Ito mo ikong gawagawa ay tira ko ni. Ito aburde mo ha. Amma da ba na barafo barasi ka jiwa amante ka. Ta fofo. Bani samay. Mata ka ham. Bani samay. Mata mo ni mayo. Abdusalam Ali. Abdusalam Ali. Giri marigana ni say. Giri iye. Giri iye. Class 4 on gote. Sette. Ekol fo. Ekol fo. Madina 3. Madina 3 comment c'est to mutuna nan wani madan goma kan Madina 3. Safiya. Wa ko bi madan Safiya mun sai. To Abdulsalam ni gire site soro ni gishan teno. Ai gishan no. To ni gishan no. Hmm. A a ni gishan teno mun din gishan no. Me gishan teno. gishan teno. To teno shan min ginda san mun ma. Mhm. To teno ma. Vivelo qui rend propre, qui rend sage, qui rend propre, qui rend beau. Un petit enfant bien sage, soit cela, mes coups, les joues, les mains, les coups, les visages. Abonnement. Nous non, madame, pour commencer. Mm. Euh, bonne nouvelle, nous avons fait salam. aigoge mamu fo kama fatuma ta aigoge papi fo kama fatuma ta ni papi mate fatuma nama a ah, a ah, mami no ti fatum papi no alborno mi mate ni papi alborama ngo mahamudu to madalla to da mai ko ne be faizu aigoge ber fo kama malik aigoge ber fo kama yoma ibrahim mhm. aigoge Aí tanto fokamar balkisa. Uhum. Ai goga ai tanto fokamar ramatu. Uhum. Ai goga ai tanto fokamar haishatu. Iban. Uhum. Iban dai ma ko ba sai. To madalla bisalam não god assim? não gora. Ka. Muji pokok ada entah. Atang. Pang. min patino wala min sa nin patino gara ni kai din go go ndene din go tola to fofo ngoya mata ga ham ban samai mata ne ma sadia. sadia mai sadia asman sadia asman girmar gino eh, ni se sattan mata ne ma eh satta e kor foron go te madrasa madrasa go te class 4 تو میگی شمتر سینه رو بره سی تینو شمتر تو تیرم شمتر ما نی میگو هنگن می مدرستي يا مدرستي أقبل فيقي أجمل وقتي بين الدرس والأن أبي أبن لنا تو كباسي Eh, mata nan ne mawa. sadiya sadiya ne da nan gufo ai gari mamma fokan ma aishatu aha ai gari tantu ai gari tantu fokan ma mayo atu aha ai gari papa mayo ai gari papa ai gari papa fu ma kan ma mayo asuman. aha ai gari tantu mayo ma ah mutum tantu mayo mingin tantu fofo kan ma ya kire ai gari tantu fofo Elganti, elgaitanti fu. To kogon. Kogon. Zaba, giri ta ki zange go wani sami normal. Ana kanti wani gen go wani sami ka. Ha? Ni kan go te sep sepe. O seri zero ka wani sami. To fofo. Ba samai. Matgam. Samai den. Matene ni mayo. Faisal. Faisal mai. Abdul Kader. Abdul Kader gir mal gawa nese. Neva. Numa gwanda neva. Klas fon gote. Se. Se en eh, lu gwanda wita wukoba se wita nore se. So isi gwa rede giri dini gwa ba rede se inima. Ini se pere gwanda giri iye. Lu gwanda ayo se en giri ayo akurma. To madela. Eh nigi shantero nigi resi tere se. Ayi resi tere. To terma. Resi tasio. village Nathan. Ici, je suis chez moi. Ici, vraiment chez moi. Les femmes que chez moi, les hommes qui chez moi. M'appelle les hommes que je crois. Les hommes que chez moi, m'appelle les fils et les enfants leurs fleurs. Leurs frères. Les fleurs. Leurs frères, frères. Les frères. Leurs frères. Les fleurs Toi frère faut quoi, toi. <laughs> quoi, quoi? Et les enfants, leurs frères, quoi, Ima Et les enfants, leurs frères. Tout, quoi. Abanoa. Hey, récitation, récitation, na wasi kufanfa. No di mene, toro, di no to keno di me. Ni no keno, kono kano ni kawala. No di ni kano. Ah, ah, hey, hey, récitation, ara haiga garfa. Récitation, eri bumbona garfa. Mantu kuro nobu, Irboun bon agar ni fwo yon fwanda wou fwaman tou yon koun nou. Nou gwe fwaman. Ton maden na fwesan may denay nan gwe fwaman. Aye gay mamu fwo walo. Aye gay mamu fwo pati. Uh-huh. Aye gay pap fwo abil kare. Uh-huh. Aye gay tant fwo mammo mwamed. Uh-huh. Aye gay tant fwo mamman ramad. Uh-huh. Aye gay mamu kwen fwo memuna. Uh-huh.

ai so ta liganin to eh eh yani sai hamburan dubu mun ya mu makiyaj kukan da ba mu tebisi ba ga ba mu karshe da ka san bugu mu ga aran mu kana su da bai to fofo ngoya hausa ne ta sai ko zarwanan ki muke hausa sannu yawa me asunan ki na nufi dausu na nufi dausuwa ibrahim shekara nawa gare ki mito a garin shekara takwas ko to ku ta babata ku kuma sai wani lakon kike madina kat madina kat ne asuna madan kinku ramatu ku ta ba ma madan ramatu ku ta ba mata hai ni wani suka bi ni wo in ki chofre ban yi ora to wo ko ba sai ko ba sai to nanawa nana firdausi kika ce ko mai goshi ko wadda ba ta da kyawu oh <laughs> to nana firdausu shan zaki mana ko recitation recitation to kire ga mun yake keji je pars je pars je pars au marché je vis une fillette elle lave les assiettes elle casse une assiette elle commence à s'inquiéter à s'inquiéter maman arrive elle commence à s'inquiéter. Maman arrivera. Donc, maman va la taper là. Quoi Maman, tu as besoin de temps, est-ce <laughs> que tu to madalla da wada wa kike goga ana rufe dos ai gogai mamu fokan mayo ma sayya ai gogai papu fokan mayo ma ibrahim I go gay tant fokam mayo ma nana. I go gay kan fokam mayo ma umag. I go get kan way bogay zo kam mayo ma kausa. I go I go get gay tant fokam mayo ma. Matulong tanto ma? Riba. Ta. Kamayo ma. Ay, kamayo ma. I tanto mayo ma. Kama. Uh -huh. murah eh, aku ada lagi dengan aku ada lagi eh hmm. menanda dari ibu nasonda sesuai kaji togornya dong anifa konda ambil itu ai gogai tan fokan mayo amin ai gogai kan fokan mayo haidar ai gogai kan fokan mayo ma I go get beautiful ma Imran. I go I go get beautiful kamar ma Muhammad. kore. I go get I go get beautiful kamar ma Hauda. I go get beautiful kamar ma Zakariya. To. Abanwa. To ko To ko gore na gora. Goriyaru, goriyaru. Gonne ne ne to madalla se ni fa ya so gorno di ka kanin kan tu boso ta fofo bani samai mata gam pan samai funa gine ka funa gine so sar yaro to mata no ni mayo Mohamed Najim Musa Mohamed Najim Musa girmar gane lise ittan class forer gote cp école fo amitié to ni gare citer ser wani shanti Récité. Totalement. Récitation. Recitation. Mhm. Ma main. Voici ma main. Elle a cinq doigts. En voici deux. En voici un. C'est l'église. Eh, c'est l'église. C'est l'église. Pourquoi il m'a Pourquoi il m'a fait C'est ça, Harifa. Pourquoi il m'a fait C'est C'est l'église. você é Hei! Gumeksana! Serisimo! Koko! Hai, wofan da artigo dasi. To koi, barkai masal undano. Sunti. Récitation. Le corbeau, un gros corbeau noir, tout noir, maquillé ce soir. Bonsoir, défendez-moi. J'ai dit, n'écris pas si fort, je dors. To, commencez, commencez.

mam fo kan ma hawa ai gai pap fo kan ma musa ai gai ai gai tanti fo kan ma zara ai gai tanti fo kan ma rabi ai gai tanti fo kan ma fangu fangu dai fangu fangu <laughs> fangu fangu ne ai tanti fo kamma mama abubakar aha ai gai tonton fo kamma arami aha ai gai kai ai gai ber fo kamma shamsu aha ai gai ber wanda ya fo kamma ramusu aha ai gai gai kain fo kamma al'ami aha abin dai na to ko ba sai to ko da nan gora ma sha Allah Muhammad Nabi wanda da sadi am ton don kurkarin gotan barati bi gonda kai ka nínú kìnìún tòkà tọ fofo mata da am mata mai mayo murja mai murja abdulaziz ne kuma murja na sai to murja na eh, aliyu na abdulaziz gilmar gina nise class 4 gote école e. fo madarasa madarasa no ni gote to madarasa o fodo madarasa koyet koyet to madala ko base to ni shante iselo wala ni gresitelo shante Tu shante irmã. Babi na kirana mamma tana kirana da mizan equal in koyo karatu to kuma sai ya bu no na kon ya ka to ka ke karatu to karatu din da suna hana wani go kai ka taimu to na mai da mai ne gofu ina gaida mamma ta hadiza to ba kuma da tantita tantikwada ta da da tonton ina tonton mustapha ta da tonton ishu ta da ton da da tantita habsu ta da yata usaina ta da rafiya ta da kakata ta ami amina ta da tantan ina mm.

sunanta na me a sunanta na gaske sumayya sumayya sai kuke kai mata sumi sumi to da kauna ta maryam ta ita ko bara maram ko tun dai na zo kuke mata sumi sumi to da kane na umar umar da kauna ta ama amar ama ama to ku taba mata to kagoro ማሻአላህ ፈሪዳ ፈንድ ጎሪሳቢ አምቶም ቡናነኝ አይጎግን ከሆነ ፈንድ ጎሪሳቢ አምቶም ነው ኩርከኑ ጎይጎግን kirbanin isir garai ru kirbanin ፈንድ ጎሪሳቢ አምቶም ነው ኩርካሩ ወተንበራ ቲቪ ገንደከይ ያዲ ነው ሐምዘ ማማ ፋታን ሀጂ ፋቲሞሮ አይጎግን kirbanin min da ai bezo hamza dinga wani kai ne dinga wani bere dinga wani tantai dinga wani kuzina dinga wani kuzina duka kap kai yango ne ni babu salam banda lazare hay kun kan tila fami alhaji silli aygo gi mukirbari aygo ka masambi se be be hamza fanda ko sabi am taran be ad na so fo agoro pari sigira sauda agoga gondo fanda ko sabi am to no ko kan go sharifa mamma aliya papa bo karim igo pari sigira kulu ga tekar bande fonda go sabi am to salamatu sai mai yaki ai go zare kallo sugungu ay boogani kirbanini de kurkantarawinde wayi izay Wani wana wanda kayna brideno rasho ay goga kanbani rashida fonda gore sabi amtoda rashida wargida puriyo mai goga wukirbani fonda gore sabi amtorndo no kurkarango yana isdirgana bebe sa'ad wanda bebe abdul jabbar ay gogi wukirbani la famille gollo ay fonda gore sabi amtoda bebe sa'ad abdul jabbar maga yani stankari ay man tankari zaro kan e kolle sigo ne gogo gogo zan kirbani fondo gogo sabi am tolo kurkigo yalla sirgana usman bin usman aizo inganda saidu inusa garba zane kan e kolla zare rar feso ai gogi kirbani ai sirgana yu kirbani am to bebe ramla ai sirgana bebe atu bebe yazid bebe abdul ay gogi me amay wukirbani bebe amar zane kalgudan bebe amar eh, abdulwahab sani na yaci ay goga wukirbani zane kalgudan fonda gori sabi amtorndo ridwana eh, tayin sani na yaki ngamo zane kala kwartagi ay gogi wukirbani ay sidirgana wukirbani yang amtorndo non kulkarango yadino ay sidirgana mahaza koda ay goga wukirbani inga minga wani zo. fondo ko sabi amato do mun janatu alaji amadu dan zaki e ko kiya ay go ni kirbani fondo ko sabi ni sabi ti tambara tv gonda karan lokaci farida sabi go gonda kai sabi nan go garan madan doktor mabai safiya albarkar zo zare kar agades inga ninga wani zankai duka kap ai go giwi kirbani wani wani sheri ai go wara se ga han bani ga tonto irko mu kanda se dogo na irko no sheri no bani fonda go de sabi am tor no no kurkarangu yari no ai fonda go de sabi go ga tono la fami amadi isaka la fami alhaji shaibu yari no alhaji mahamudu mai dore almiyalai ai go giwi kirbani to wani ano keto zane ka tambara banda anya haji amina nya ai go go nya ukirba ni mo zane kan tambara banda fanda go risabi amtondo same omar ai go gini ukirba ni go kam sambaran sai fanda go risabi amtondo no kul karango irba kai irba kai kai farga isudu su lokat kudir go charbande da radiya do hare da tela do hare yani no mai go wani kai jesi ala no za muhammad haba to tumete ma Quand je suis à la maison, je regarde Télé Tambara. Télé Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. On va commencer. Quand je suis à la maison, je regarde Télé Tambara. Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. To, ko ba sai, ko ba sai. Mama ni ko wana ni ko. Ni ko wana hey ni mu di addaba fo ba te to to. Na chenga ko ya da mami na te. Hey, kurso nani de yen kai ga terma. Quand c'est si à la maison, j'ai les gâtes et les tambara. Tambala TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. C'est le miroir de la femme. Tambara TV. J'adore. Oh, comment c'est, comment c'est. bisous. Oh, comment c'est, 4 is awana, normal, ma pe kira imada. Eh, ako, kyo, riga gina ra. Ah, riga gina to turuka wanda, eh, ko, ma cin gano. nkuruwo irkoy te fa ay wino ko sora hindai suru hindai suru hin surai go ka gan shi gabur bonga to hindai suru so an ballise so dai so ne din bandin zubar garan yayi go hau garan so na ma ka da bai ba wala ha to to ma kan je si a la maison je regarde télé tambara

Tambara TV, j'adore. C'est les miracles de la femme. Tambara TV, j'adore. To, comment c'est, comment c'est, bon, Boro? Boro, il va jamais y avoir un premier. Ah, les bonnes thèmes sont tout. thème. Quand je suis à la maison, je regarde télé Tambara. Tambara TV, j'adore. C'est les miroirs de la femme. Tambara TV,

Je regarde télé. Tambara, Tambara TV, j'adore. C'est le miroir de la femme. Tambara TV, j'adore. Oh, mais ara wadara mo wan Tambara TV, j'adore e regarder karno. Ayar mai zabi mo wana mo wana kurne. Abin da wala. To madalla fanda ko sabi abtaru no ku karin go Tambara TV gonda kai. Ara gas fargara su disu lokat ku go kyarbande. Barkisa hando ku ai go ni ke bani. ai sidirga na hamsa ai goga wikir ba ni hamsa burema ya dinno ai sidirga na wikir ba ni am to kadi ga fal ai goga wikir ba ni rashida madam remo ai goga wikir ba ni ai sidirga na umu haruna ai gogi wikir ba ni go kamba samu muktar ari gose fonda gore sadi am to ado non kurkago ya dinno sidirga na ridwan gosha <laughs> ridwan sumana kan sigine gosha inganda surayya sumana inganda Eh, Su sumana dan rayana sumana ay go rede ba jawu kirbani zane kaddam shi garage kalam ko wani e kolodo fonde go re sabi am torndo no kul karan go dai woni be bai zermo bore kala kaddikin dai fonde go re sabi am torndo no kul ki go go holora fanda go re sabi am torndo no war ir ko ga ir ko maran yoti fubani fonde go re sabi am tunai tinai zanya ar mami fono kango no dini do so kango mo wat ko sigrawo agoga bone ar mo ko bi mami pile zenya so ko ba se mami pile zenya mami pile zenya go bi mukir bani zale kal boso ai ga ga min kulu da mano ai go ga mukir bani wo ko mo se mano to madalla barka da alkul gaci arwun dobare manum dai zai ban kwaido talata ya igudu anya eh, abule da wani izo abubakar siddiq ai abubakar tantira show la sai yaki fada tangara da unité national groupe sanki ya wikir bane am tawon don kurka arango to madalla da eh, gingar ya era to matalina bormatte da jingar ya era to matalina bormatte to madalla da bornya da bordon to matano borgatte d'abord mo koy matari ga teni se dimbu d'abord papare bor don ton d'abord mo koy mataro ga te dimbu d'abord sigingar dimbu mataro ga te ya dinga daran mo mai naran don to aran mo koy daran papare na don to aran mo koy da jingare era to mo aran mo koy ar wala aran mo koy jingar kan sai da bor budi sigingar igin dan dan gora mu dangi da borare ga wala to da bor ga jingar mo manni ga bor dan

aran ko gorgir gondo ka ka ka hirse iga warin ko gad ko amerika be handa go kur kire ka irga ka aran sai woni sigira bo ka tan ku bo ya ni ko ga charbande kan je si ala ne zo kan je si ala zo Islam menjadi anak desa jelekan